qur'ani kuma waraka ce game da cututtukan da suke gaɓoɓi sai kawo hadisin bukhari akan zuma da wannan ya zo ya ce ya manzon Allah cikin dan uwana ya hargitse ya ce je ka bashi zuma ya bashi ya ce ya sake hargitsewa sai ce je ka sake bashi zuma ya ce da na bashi ya sake hargitsewa sai ce je ka bashi zuma ya ce na sake bashi sai ce Allah ya gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya ibn al-qayyim ya ce ai sa'ad da ya sha zuman nan a karan farko cikin ya ƙara hargitsewa dalili ne akan cewa zumar ta karɓi cikin dan uwan amma bai gano ba shi shine misalin da ibn al ya fahimce shi a zamanance magani na baturin aka baka sai a ce kasha da safe ka da rana kasha da daddare so da dama in ka da safe din nan sai ka ji jiki ya ƙara zafi cutar ta ƙara tasowa maganin ya ƙara hargitso ta to na rana ko ya danne ta ko ya ƙara hargitso ta na dare kuma sai kawar da ita ana kwana biyu kwana uku sai ka ji cutar ta kwaranye malam ibn al-qayyim yace duk sanda kake fama da ciwon ciki idan ka sha zuma idan adadin zumar da ka sha bata kai ta warkar ko ta kwaran yadda wannan ainihin cuta da ke cikin ka ba sai ka ji ainihin cikin ya ƙara hargitsewa dalili akan cewa zumar ta hargitso cutar amma bata isa ta kwaran yadda ita ba yace sai ka kara sha in ka sake ji ya kara sai ka kara sha sai ce domin zuma ba ta yawa a cikin ɗan adam ma'ana da za ka daga kwalba guda na zuma ka sha ba za ta yawa ba kuma da za ka iya diagnosin kanka da kanka ka binciki lafiyar kanka da zuma ka je haka siddan ka sha zuma mutane da yawa wani sai ce in na sha zuma tana sa na amai aka ce dalili ne akan cewa yana da cuta kuma ita zuma ce maganin cutar to ina mafita kenan in ka sha ta sa ka amai sai ka sake sha sai ka sake sha har sai a waye gari ka daina yin aman to ta yiwa ka ce ai ruwan jikinka yana zuba saboda kana amai yiwa ai zuma kuma tana da glucose a jikinta dan haka sadda ruwan ke zubewa amai ita kuma tana recovery tana mayar da ruwan da ya zube wanda ya fi naka ina fatar an gane shin alqur'ani shifa'i ne ko ba shifa'i ba shifa ne alkur'ani waraka ce jama'a sannan duk inda ake fitina jama'a ku je ku karanta musu alkur'ani ku gani a duniya ba a taɓa fitinan nan halitta irin aljani ba amma da suka ji alkur'ani ne suka ce inna sami'ina qur'anan ajaba sun tawo suna hargowa da hayaniya mai suke cewa an situ an situ ku saurara ku saurara amma fa kafirai ne sadda suka taho cikin hayaniya da hargowa amma sai suka ce an situ an situ ku saurara falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina kafin su isa wurin yan ta'adda ne amma suna gama jin alkur'ani har sun musulunta har sun zama malamai sai suka koma suka zama masu wa'azi in ba alkur'ani ba ina ake samun wannan jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka alkur'ani shifa ne alkur'ani waraka ce Allah madaukakin sauke warkar da mu da waraka alkur'ani sai ce limafi fi suduri